wani sashi na ɗaukaka ne ita iza wata sufa ta bil'adam ne wata mata ita da mijinta suna a zaune ta kama zargi akan abin da ba hakan ba salamu alaikum <laughs> Me zan gani? Ke me ya faru haka kika zauna kina kuka mutuwa aka yi? Mata Abdul ya ci amanata. Abdul ya ci amanata bar mata abin da ke faɗa ashe gaskiya ne. Kai kai kai kai Wallahi kin bani mamaki. Allah wadare wadaran naka ya lalace. Aikin banza. Aikin banza sai dan lambu ya ɗibi ruwa a ƙasa ya zubar da shi a ƙasa. yanzu ke akan da ɗa namijin kika zauna kike wannan kuka kika wani hargitso ne daga gida kika doka min waya na tawo ni na ɗauka ma wani abu ya faru ashe akan ɗa namiji kike zauna kike zubar da hawaye kina bata wa kanki lokaci wallahi ni ban ga ɗa namijin da zan zauna in zubar mai da hawaye ba babu shi ba a halicce shi ba wallahi ki duba yadda muke soyayya ni da Abdul ya ci amana ta wallahi ya bani mamaki ban taba tunanin Abdul zai mun haka ba falmata mutum in ya maki ba sai kirama ba kirama ke ma sai ku yi wanwanke da shi kina nufin ni ma in mishi abin da ya min a'a ba haka nake nufi ba wa iyaz billahi abin da nake nufi ke ma ki dinga mai abin da ya maki ki dinga mai ta ƙasa ki dinga gasa mai aya a hannu har sai ya gane kuransa a'a To ai ni ban san yadda zan yi ba. Ba ki sani ba? <laughs> Hmm. naki wasa ne bari in faɗa miki makamin maza da suke amfani da shi idan suna son su cuci mace ko kuma su hana ta ɗaukan fansa idan suka yi maki abu idan kin ce za ki rama sai su ce wai mala'iku suna tsine maki to su san da suke maka su mala'ikun shi masa albarka suke wallahi kake yadda da wannan kul ki tashi ki jajirce ki karɓan makanki yanci kuma haka ne gidan miji wani sashi na ɗaukaka ne ita iza wata sufa ta bil'adam ne wata mata ita da mijinta suna a zaune ta kama zargi akan abin da ba hakan ba ina gidan mijina ban zata ba ina gidan mijina na ga abin da ban tuno ba gani ya kori ji ba magana cikin zato ba ra'ayin la'aini ba maganin raɗi ce kike kyale ba? Mami daddy ne ba. Ki koma na ce, ha? bari faɗa miki makamin maza da suke amfani da shi idan suna son su cuci mace ko kuma su hana ta ɗaukan fansa idan suka yi maki abu idan kin ce za ki rama sai su ce wai mala'iku suna tsine maki to su san da suke maka su mala'ikun shi masa albarka suke wallahi kake yadda da wannan kul ki tashi ki jajirce ki karɓan makanki yanci Husna, zo mu kwanta. Mami, wai yau dadi bai dawo. Kar ki sake min maganar dadi. na ɗaukaka ne ita iza wata sufa ta adam ne wata mata ita da mijinta suna a zaune ya miki yau shi kenan kin ji daɗi kin tarwatsa min rayuwar aure na kin lalata min dukkanin farin cikin da ke gidana na gode Allah saka da alkhairi in ban da rashin mutunci yarinyar nan marar mutunci na ga ta'aji yaran nan batun yana wata bakwai ai in ni ne wallahi tsina mata gware to ya zan yi in ban da Allah ya neme ne mai rayawa kalli yaro yayi lafiya yanzu shine shine baba wata bakwai ta aje yaro ban da rashin mutunci to ai abin da nake gaya ma shi wannan yaron nan ma dole ake to yaya iya ba dole ba a ah, mutumina ya haka ne daga kana ta haɗe rai gabaki ɗaya mata ba su da kirki wallahi kwata kwatan su duka an zo gurin ruwa har da yar aljanna eh? <laughs> yar aljanna san Allah to sai haka wallahi ta fara bin hanyar nan wuta ah, tsaya tsaya tsaya bari kan ka fara bayan labari mai ne ka kasa akwai littafi da nake rubutawa halin su ran ne rikodin saboda ma ranar mutuwa ba ah, ina zan manta wannan zance to ba waya ba kai tsaye a haɗa ta da satellite kai tsaye wallahi zan faɗi duk matsalolin to bana lalle lalle an zo gurin kenan ba mu mu sha ba mu mu eh, sha ku tsaya mu kwashi mu shoki ko ɗaɗɗe ne eh, ba ba mu dan amma dai shiga a shiga da wannan a ka dai karya ko wani maganan karyawa mutumin da aka ce ma ya kwana tuwon dare ne bai ci ba ka bari mu ji labarin me ya faru da daren mu ji safiya kalli kayan da ya sa fa to ai a hakan ma da za a jajanta min an fara min dariya ku da za a <laughs> kaga kaga ya fa zan yar aljanna nan gaskiya ya fa fa <laughs> Me ya kawo ki gidana? Me ya kawo ki gidana? Karuwancin ba a gishi a waje ba sai a cikin gida za a zo? To maza ki ba gidan nan ba haka ba yanzu sa in sada sai su kama ki. Maza ki fita daga gidan nan. ki yi ki kira ni da duk sunan da kika ga dama amma ina so dan Allah dan annabi ki zauna ni magana da ki ke yarinya na fi karfin karuwancin ki babu wani daɗin da baki da zaki mun zan tsaya saurare ki ke kin san Allah ne da ke haɗa ni da shi in baki fice min daga gida ba zan ci mutuncin ki wallahi maza ki fitan min daga gida na yadda ban san Allah ba amma aike kin san shi sannan mijinki bai lissafa min waɗannan abubuwan ba cikin halayenki na san ba ke bace ɗan ne matar abdul salaha ce mai mutunci ce mai haƙuri don allah kar ki bari ɗan ne ya galaba a kanki ko da yake na san ba za ki min tarba ta mutunci ba amma na san ba za ki ki sauraro na ba mijinki ya kira ni cikin tashin hankali ya sanar mini wai burina ya cika na raba shi da matarsa halin da na ji shi a ciki ya tayar min da hankali shi yasa na taso dan in sanar miki da gaskiya wallahi mijinki ba fasiki bane ba mizinaci bane ba mutumin banza bane wallahi mijinki salihi ne mijinki ba zai iya cin amanar ki ba amma ina so ki saurare ni in fayyace miki tsakanina da shi Me haka? Na zaci zaka saki jikin ka tunda ka riga ka zo. Wani irin sakin jiki kuma zan yi? Kinka, me ke nufi da ni? A'a, wai ka wani irin mutum ne? Me kake nufi? Abin da nake nufi mai sauƙin fahimta abin da kike so ne ba za ki taɓa samun shi ba ya za in yadda da abin da kika faɗa min gaskiya ne ba mijina bane ya turo ki don ya wanke kansa a na. duk abin da nake faɗa miki gaskiya nake gaya miki kin fi ni sanin halin mijinki abin da zai aikata da wanda ba zai aikata shi ba da a ce ni ce ke ko da ya aikata wannan abu ba zan juya mai baya ba zan ja shi a jikina bi hanyoyi in ga na jawo shi a jikina domin ya koma hanya ta gaskiya mutane irin su abdul ba su da yawa duk da ya san sharri nake bin da shi haka yake ta bina ya dage a kaina yake ta min nasiha har ta shiga jikina yanzu gashi na shirya ta dalilinsa tsoron Allah ya shiga jikina ina mai jaddada miki irin mijinki a duniya ba su da yawa kar ki sake ki rasa shi a rayuwarki kina da zaɓi ki da abin da kike faɗa ko ki ta au zan yi farin ciki idan kika rasa abdul ni kuma na mallake shi sai an jima mata amma kin bani mamaki watan ke kina nan kina zaune da mijinki lafiya lau ni ko kin je kin haddasa samun bala'i a cikin gidana mijina babu abin da ya rage ni komai yana mini amma ke ga naki nan a kwance amma kin zo kin warga tsamin lissafi tsakana da mijina wallahi kin cuce ni sai anjima jima abincin daɗi akwai daɗi ko? kinga don Allah ki haƙuri ki saurare ni don Allah don annabi ka hafe min mijina na gane gaskiya na fahimci abin da ya faru don allah ka hafe mu baki san komai ba baki san komai ba bilkisu ki bari in gane da ke komai in miki bayani kin ji Sarayya ta zo gidan nan. Sarayya? Me ya kawo Sarayya? Me ta ce miki? Ta zo ta gyara abin da ta bata. Don Allah ka yafe mu. Idan baka yafe mu ba, rayuwa ta za ta shiga uku. Na yafe miki rabancan. Ina na yafe miki. Dadi ba a aljanna. Ki ma aljanna ce Husna insha Allah. a yi ne babban ɗan aljanna abu hasan to allah ubangiji ya sama aljanna gaba ki da sai dai akwai abu da akwai wata da zan je in wa'azi a wata wa a'a wallahi ban yadda ba wallahi ban yadda ba ko ma wace ce abin wasu ba ta so kai mata ba komai wallahi ta zo gidan nan ba na yadda kai mata amma ban yadda ka je hotel ba wallahi <laughs> to shi kenan <laughs>